yake ba ko zuwa canal nan mana subscribe sannan idan na kararrawar sanarwa don samun sabbin da zarar da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin siddabaru mai taken tsafi gaskiyar mai shi duk da cewa ana tsakiyar karatu haka ta dawo dai da aziyar kwana biyu ta koma bata jima da komawa ba mai afkuwa ta afko Allah sarki wannan kenan an maka dakata idan ba ku manta ba ina ba da hakuri wa masoya kwana biyu kun je ni shiru ban jin daɗi ne amma yanzu alhamdulillah kun ji su dabaru shiru ba ci gabansa ai mun uzuri a mun hakuri dalili ne lalura ne rashin lafiya ne amma yanzu alhamdulillah na ɗan warware don haka mm, za a karasa labaran nan cikin gaggawa mu daura sabon labari insha Allah haɗuwarta da Kabir kamar shiryayyen abu cikin ƙasa da mako biyu ya gama ƙanene mata zuciya Bata ta taɓa jin so a cikin ruhin ruhinta ba sai akan kabir ya zo mata da wani irin salon soyayya da duk rantsi ba ta iya ketare mai sa a cikin makaranta suka haɗu wata rana tana zaune a cafeteria ita kadai tana cin abinci kasancewar sun samu sabani da Kairat dan har sun rabu ma inda ta gane a shekarya kawai Kairat din ta shirga mata ba ma sunan ta Kairat ba sunanta Ashe Ladidi kuma iyayenta talakawa ne Tulis sannan an dade da korarta daga makaranta duk fafar da take yi ta karya ce Gibson shi yake mata komai kuma daga baya ya kama ta da cin amanarsa ta satar masa makudin kuɗi don haka ya kore ta ya wulakanta ta ya kuma kwace gidansa wanda dama na shi ne ta yi mata karya na cewar ita ta kama haya tana kallo kuma ya kawo mata sabuwa fil ya saka ta a gidan tun daga nan Maryam ta fara tsorata da lamarin jami'a da mutanen da ke cikinta yanzu kawarta ɗaya wata Habiba ita ma kuma nesa ne su suke kawancin kasancewar ɗaki ɗaya suka kama a wani gida na ɗalibai kusa da makaranta tana nan zaune jigum tana cin abinci amma kamar magani take ci kawai sai gani ta yi ana ajiye kayayyakin abinci akan teburin da nata abincin ke kai kafin ta kai ga yin magana ya karaso soya. ya ja kujera ya zauna kallon farko da suka yi wa juna sai da gaban ta yi mummunar faduwa har sai da ta saka hannunta ta dafe saitin zuciyarta murmushi yake jifanta da shi wanda yake ratsa har kwakwalwarta tun da ya zauna bai yi magana ba sai dai duk lokacin da ta ɗaga kai ta kalle shi sai sun haɗa idanu idan idanun nasu suka haɗu kuma sai ta ji faɗuwar gaban da tafi na baya da dai ta ga ba za ta iya jurewa ba ta tattare ko matsanta ta bar wajen ba tare da ta kammala cin abincin ba zuwansa gidansu da daddare ya kara shayar da ita ruwan mamaki ya zo mata da batun neman soyayyarta abin kamar wasa sai gashi babu wani ja ta yi amanna komai ya faɗa mata nan take take gamsuwa da shi sai bayan ta koma gida ne take ta jin haushin kanta da yadda ta kasa sarrafa kanta da harshenta a gaban shi duka satin su biyu da haduwa ranar asabar din cikar kwana na goma sha biyar da haduwar su ya zo mata da bukatar son su je daga gidan shi bata musa ba ta amince don ta koma gida ta fara shiri habiba ta so ta hana ta zuwa tare da an karar da ita cewa babu wanda ya san kabir kuma an ce an dade ana ganin shi yana gilmawa a makarantar amma babu wanda ya taɓa cewa ya san shi ko ya san department ɗin da yake duba da irin tafka-tafkan motoci da kuma tsadaddun kaya da yake sakawa wanda abu ne kuma mai wahala a ce in dai kana hawa manyan motoci a makarantar a ce baka yi fice ba dan ga ire-iren su nan birjik a makarantar 'ya'yan masu kuɗi da masu mulki sai dai shi babu wanda ya taɓa ganin shi tare da wani balle a ɗorar da wani abu akan shi maryam ta ke kashe kasa ta ki yarda da duk wata togaciya da Habiba ta kawo mata ta shirya kwalliyarta mai tsada ta beshi suka tafi a ganin idanunta tafiya suke yi mai dan nisa akan titi suna tafe suna hira har suka zo gidan cikin jejin cikin jerin rukunin gidajen masu kuɗi duk da cewa ba ta san sunan unguwar ba amma za ta iya shaida manya-manyan gidajen da ke unguwar abubuwan da suka biyo baya ba za ta iya ɗorar da su ba tun bayan wani irin lemu da kabir ya saka aka kawo mata tasha ganin idanunta ba lemu bane jini ne amma sai ta kasa kinsha abin mamaki kuma sai ta ji jinin na da zaki cakwai daga nan kuma bata kara sanin me ya faru da ita ba sai hayaniyar mutane ce take ta ratsa kunnuwanta tana shiga kwakwalwarta a hankali kuma ta bude idanu da kyar shi dishi ta fara ganin mutane ihun da aka kara sakawa ya sa ta bude idanun tangaran inda ta tsinci kanta gaban wani kabcecen kogon wata shirgegiyar bishiyar tsamiya da ke can cikin dajin bayan makaranta da sauri ta kai hannu ta murje idanunta ta kuma yi kokari a kokarinta na mikewa amma sai ta ji wani azababban zafi da ya taso mata daga mararta ya ratsa har kwakwalwarta bata iya jurewa ba sai da ta saki kara da sauri wasu daga cikin 'yan matan da ke tsaitsaye a gefe suka karasa gare ta suka daddafe ta suna aika mata da sakon sannu-sannu daidai lokacin motar makaranta ta iso gurin motar na tsayawa sai ga habiba ta fito daga ciki a guje ta isa kan maryam ta rushe da kuka Maryam a me take matuka sambatu kawai take tana faɗar Habiba me ya faru da ni waye ya kawo ni nan ina Kabir me ya aikata min ne kuka kawai Habiba ke yi ita ma Maryam zuciyarta a karye ta fashe da kuka matan da suke gurin suka taimaka mata ta shiga mota aka nufi babban asibitin makaranta da ita an bincike ta tsaf ba a ci karo da wani abu a tare da ita ba wanda ya danganci fyaɗe ko saduwa da ita ba lafiya lau take sai ciwon jiki wannan shi ya takaita tsawaita bincike musamman ma yadda ita ma ba ta da abin dorarwa ko da yake an so ba ta hutu ta koma gida amma sai ta nemi alfarmar tunda babu abin da ya faru da ita kawai a barta ba sai ta koma gida ba ba ta son karatun ta ya samu tan bai samu taskaro an ci gaba da bincike kan kabir wanda ba a kara ganin gicciyawan shi a makarantar ba hakan nan tun daga wancan ranar maryam bata ta kara samun nutsuwa da kwanciyar hankali ba kabir ne ya ci gaba da zuwar mata akai-akai da wata siga wacce ita kadai ke iya ganin shi duk zuwan shi kuma yakan zo mata da umarnin da ba ta iya ketarewa duk a bayan umarnin akwai faruwar wani mummunar al'amari sai bayan komai ya faru ta shiga tashin hankali da bakin ciki da kuka na nadama gaba ɗaya ma sai karatun nata ya shiririce a daddafe ta karasa zangon suka samu dogon hoto na tsawon watanni uku ta tattara ta dawo gida kaddararta ta ɗauko a makaranta ta biyo ta har gida domin kuwa kabir ya ci gaba da zuwa mata asigar da ya saba zuwa tare da umarninsa mai wahala a gare ta cikin umarnin aka yi ta rasa rayuka musamman ma na matasan samari wanda shi kanshi abdulnasir bai kufuta ba sai da ya rasa nashirin shi ma isa da kyar ya tsallake rijiya ta baya ba tare da ya sani ba tun mutane ba su farga da lamarin Maryam ba har suka farga suka sako ta a gaba da karan tsana da kyama amma ban da Isa wanda shi babu wanda zai iya iyakance adadin yawan son da yake wa Maryam cikin haka aka wayi gari Maryam dauke da lalura birkitacciya wacce aka rasa sanadinta lalurar da ta zamo sanadin ajalinta ta mutu tana mai nema wa kanta gafarar kurakuran da ta tafka a iya tsawon rayuwar da ta yi a doron duniya bayan mutuwarta Tilis Isa ya hakura ya auri Jalila diyar kanwar mama ya aure ta ne auren cike gurbi ba dan ta samu koda ta ɗaya daga cikin filin zuciyar shi ba shi Maryam kadai yake so akan ta ya koyi so akan ta ya faro so sabanin ita bai san yadda zai so ta ba dan haka Jalila ke fuskantar tarnaki a gidanta na auren gangar jikin Isa yayin da zuciyar shi take gurin mataciya. Turaki ma tun bayan rasuwar matarsa Kalisar bai sake marmarin aure ba don miƙe rashin tunanin ɗan a zuciyar shi wannan ita ce Maryam da yadda rayuwarta ta gudana a baya yanzu za mu koma kan labarin mu mu dora mu ji labarin Maryam da za a ba wa su Isa duk da cewa ga dai Maryam nan mun san ta mutu ci gaban labari Isa Izabure Mike a gigice ganin shigowar Turaki Kamal da kuma 'yan sanda su sergeant mamakin ganin su bai bar shi ya isa amsa salamar da suke dokawa ba suka tsaya a falon cirko cirko suna wa juna kallon kallo dukkaninsu. sararin fuskokinsu nuni yake da bayyana mamakin da zuciyoyinsu suke ciki budurwar ta taka a hankali cikin fara'a ta isa ga suturaki tana fadar marhaban da zuwanku bismillah ku so ku zauna Me yi karin gabaki daya dan na san kuma ba ku samu sukunin karyawa ba babu wanda ya tsinka a cikinsu maimakon hakan ma nufar tsantsama tsantsaman kujerun falon suka yi suka zauna. isa ya fitar da numfashi mai nauyi abin da ke kasar ran sai kasa boyuwa ta yaya kuka san ina nan har kuka zo kuma kafin wani cikin su ya tanka budurwar nan ta yi carab ta ce me ya abu mamaki cikin haka har za ka yi tambaya ko ka manta cewa na sa an karɓi ka to da ita aka yi amfani aka gamsar da su har suka amince suka biyo 'yan aiki isa ya zuwa turaki ido yana neman tabbaci kan wannan magana gida masa kai turaki ya yi sai koma ya zauna yana ajiyar zuciya take kuma wani tunani ya rikito masa akan wannan budurwar ya kamata fa a ce sun san da wa suke tare tun kafin tubkar su ta warware budurwar ta miƙe ta ce ina zuwa ta fice daga falon bayan fitar ta isa yi zumbur ya miƙe daga inda yake zaune ya koma kusa da su taraki ku bani labarin yadda kuka zo nan cikin muryar da numfashin taraki ya ce muna can hotel cikin jimamin inda ka tafi sai muka ji ana buga kofa bayan an buɗe sai muka ga wasu mutane farare kamar larabawa amma abin mamaki Hausa raɗau a bakinsu suka ce mana kai ka turo a ɗauke mu wai ka gani ka gane inda Maryam take to abin da sa muka yarda da su shine ganin motarka a wajen su sannan kuma suka kira ka a waya da bakinka ka tabbatar mana cewa kai ka turo su kuma kana bukatar kana bukatar mu taho cikin gaggawa sai zazzaro idanu cikin jikin jikinsa har rawa yake yi yace ni ni na kira ni aka kira yaushe kuma wayar tawo fa an karbe ta a waje daidai lokacin budurwar nan ta dawo falon dauke da katon faranti sheke da kayan karyawa ta dirya a kan faffadan teburin da ya ci kusan rabin na kasan ɗakin ta hau zuzzuba musu tana miƙa musu sai dai duk wanda ta miƙawa ya karɓa ajiyewa yake da ta fuskanci haka sai ta dakata ta ɗaga kai ta dube su ɗaiɗai fuskarta kunshe da damuwa muryarta a sanye ta ce haba 'yan uwa me yasa kuke tunanin zan cutar da ku don me yasa ba za ku yarda da ni ba me yasa ba za ku gamsu ni ce zan fito muku da hasken da ke cikin duhuwar rayuwar Maryam ba me zai saka mu yadda take bayan ko sunanki ba mu sani ba sannan kuma suna na Ishola kar ku ji sunan ya saba da yadda kuka saba ji to ba wani abu ne ba ni ba bahaushiya bace turaki zai yi magana Ishola ta yi saurin dakatar da shi da hannu sannan ta ce ku yarda dan Allah na sani zai ɗauke mu lokaci mai tsayi ban gama ba ban gama ba ku labarin Maryam ba ta dauki kofin tea ta kurba sannan ta daga kai ta kalli Isa bismillah Isa ya dauka ya sha sannan duk suka fara sha falon yayi tsit kowa ya mayar da hankalinsa gurin da take cikin sa har rawa wani lokaci sai da suka kammala karyawa suka yi gyatsa sannan Ishola ta tattara komai ta kawar ta dawo ta samu guri ta zauna a gaban teburin ta sake baje musu hotunan Maryam da sauran mutanen da sauran hotunan wasu mutane ta dago ta kalle su ta sauke numfashi sannan ta gyara muryarta ta ce zan mayar da ku baya ne cikin labarin Maryam zan ba ku sa'annan za ku iya jin wasu kuraman baki waɗanda sun keɓanta ne kawai gare mu idan kuma kun bi ni da kyau za ku fahimci ma'anoninsu ta yi shiru tana mayar da numfashi tana ganin yadda sajin ke mutsu-mutsu ta fuskanci maganganun nasu yake naɗa a ɓoye ta saki marmashi ka fito da rekod ɗinka ka ɗauki komai don hakan shi zai zama hujja gare ku da ni kaina ta gyara zama ta fara kaddarar maryam siddabaru labarin zai datse ne daga ranar da kabasa ya bayyana ga maryam a jami'a yana mai amsa sunan kabir babu mamaki allah ya kaddara cewa sakamakon takardanci da kangara irin ta maryam da kuma yadda ta kuntata wa iyayenta yasa ta faɗa tarkon kabasa ranar da take zaune a makaranta tana cin abinci cikin damuwa a ranar kabasa ya fito shawaginsa tare da 'yan aike kamar yadda ya saba lokaci zuwa lokaci. Hango Maryam da ya yi a zaune tana cin abinci sai ji a ransa ita din wani bangare ce ta nasararsa a duniyar tsafi. Don haka nan take ya bayar da umarnin a jirkita masa a jirkita masa halittarsa zuwa ta saurayin da aka saba mayar da shi a duk lokacin da ya so. Ɗana tarkonsa a jami'ar ba tare da ɓata lokaci ba kamanninsa suka sauya daga yadda yake tsoho tukub mai cike da kazanta zuwa kyakkyawan saurayi mai ji da aji aka kuma samar da tsadaddiyar motar da zai hau sannan aka sauke shi daga kan iska da ya saba tafiya a kai babu wanda zai kalle shi bai ji ya burge shi ba mata kuwa tamkar su sace shi su gudu kai tsaye wajen Maryam ya nufa yana mai bayar da umarnin a samar da dukkanin wani nau'i na abin sha a ajiye a gan teburin da take zaune shi kuma ya zauna a kujerar da take fuskantar ta a kallon farko da suka yi wa juna wani abu mai haske ya fita daga idanunsa ya fada nata wanda wannan ba komai bane face wani dafi da zai kanainaye zuciyarta ya rinka haifar mata da jin tsoronsa da kuma kasa ketare umarninsa duk dago kan da za ta yi sai sun hada idanu idan sun hada idanu kuma sai ya watsa mata wannan dafi wanda shigarsa jikinta ya sa ta rinka jin faduwar gaba karshe da ta ga ba za ta iya jurewa ba ta tashi ta bar wajen bayan baranta wajen suka tuntsare da dariya shi da sauran mukarrabansa dariya suke ta yi ta farin cikin samun nasarar cafko Maryam zuwa duniyar su ta tsafi abu ɗaya ne ya rage shine yadda za a sanya mata sinadarin aiki a jikinta wanda haka shi yasa sa ci gaba da zuwa gurinta a matsayin mai neman soyayyarta tasirin dafin tsafi ya sa ta kasa bijirewa karɓar soyayyarsa a cikin sati biyu rak ka ba sa. ya gama da zuciyar Maryam yadda ta rinka jin duk duniya babu wanda ke wanda take tsananin so da kauna face Kabir Kabasa kuma za ta iya yin komai akan soyayyar shi a washe ganin ranar ne ya nemi da ta zo ta ga gidansa babu musu ta amince Habiba wacce suke daki daya ta so kawo tarnaki ta hanyar nusar da Maryam din illar kwasar jiki ta bi Kabir da sunan za ta ga matsugunnin shi hankalin Kabasa ya dugunzuma ainun ba zai taɓa bari Habiba ta watsa masa garinsa ba don haka nan take ya yi umarni da a far mata sai dai 'yan aiken sun kasa katabus ɗin komai a kanta sakamakon yadda ta kasance abida mai yawan ibada sannan ba ta wasa da azkar ka sa ya kara wa 'yan aiki karfi amma duk da haka ba su iya komai ba don haka da kanshi ya rikide ya zama iska ya je ya shige jikin maryam ya toshe mata kunnuwa da zuciya yadda ba za ta ji duk wata nasiha ko kafa hujja ba zuciyar ta ta janye ga baki ɗaya ma ya tafi ya kai ta duniyar tsafi ya ajiye don haka lokacin da ta shirya ta bi kabirma. a makance take ba ta ji ko ganin komai sai yadda ya da ita ganin idanun maryam a cikin mota suke tafiya ita da kabir sai dai a badali cikin iska suke tafiya tare da kabasa Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba tantin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin siddabaro mai taken tsafi gaskiyar mai shi duk da cewa ana tsakiyar karatu haka ta dawo dai da aziyar kwana biyu ta koma